ويقدرون ويقدرون أن يدرسوا فقه ويقدرون نعم da suna da iko su karanci fiqhul muqaran su ba mujtahidai bane su amma za su karanta fiqhul muqaran an gane na'am bi ma'ana za su iya karanta mazahib mazhaban imam mazhaban Abu ya ce kaza mazhaban Malik ya ce kaza Ahmad ya ce kaza ya ce kaza kowanne daga cikin su ga abin da ya faɗa to a cikin maganganun su nan wanne ne ya fi ƙarfin hujja ku fahimci wannan wannan shine mu muqaran nan ba ana nuna ana duba wai malam wane ya faɗa bane a kowane malami za a kawo maganar shi malam wane ya ce cin naman doki haram ne malam wane shi kuma ya ce cin naman doki halal ne malam wane ya ce makaruhi malam wane ya ce kaza to bayan an gawa kashi to a cikin guda uku nan ko guda hudun nan wane ne ya fi karfin hujja kuna na wannan ko to akwai ɗalibai ba su kai matsayin mushtahidai ba amma karatun su ya kai matakin da za su iya tacewa su san bambancin ra'ayin mazahir an gane sai su gane wanda ya fi ƙarfi ku gane yayi a nan wajen kaga ɗaliban ilimi ne amma suna da wani nau'i na ishtihadi mai nau'in ishtihadin suna da nau'i na yadda za su iya tacewa su gane mai karfin hujja da wanda ba shi da karfin hujja a ciki na'am na'am uh, wa yattabi'una dalil al-aula wa yattabi'una dalil al'aula. sai su bi dalilin da ya fi dacewa man duna wu. Eh, daga wanda bai dace din ba daga wanda ke kasar shi na'am wa bi ibaratin ukura. idan mun dauki wata fasara daban fahimi kalamin musibin su suna suna da dama su fahimci magana waɗanda suka dace wa adillatu da kuma dalilan waɗanda suka dace ba da arjiha bayan bijiro da ita da kuma tsinkaye a gare ta da kuma bin dalili wanda ya farin jaye bi majunahu daga wanda ke kasa da shi kama qala Allah jalla sha'a bayan da Allah ta'ala ya ce Allah zai yastabi'una yastabi'una al-qawla fa yastabi'una ahsana wa innan da suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi dacewa wa yajuzu lahum taqlid fayajin da kuma ainihin tagalidi za a jazu an tarjiyya a zinar ulama wasu wa'annan ya halatta su yi tagalidi idan suka gajiya daga tarjihi sun kasa tarjihin adilla sai su duba wani malami da ya tarjihi su dauki tarjihin shi an gane wannan babu lalura kenan misali na ba zan gane to akwai irin wa'annan na ma'asalis al-muqallid na uku akwai muqallid na misalin awam misalin amawa tamaman gama garin mutane humul lazina la ya'lamuna adilla sune wanda ba sa sanin dalilai kuma ba dole ba ne a gare su koyan ilimi mai zurfi fajaza lahum an yasalu an yi min ulama fajaza lahum an yasalu ulama ya halatta a gare su su tambayi kowane ɗaya daga cikin malamai almashhud da bil ilm malamai wanda aka yi musu shaida da ilimi ai eh, malamai wanda aka musu shaida da kirki min gairi taqayyid ba tare da kayyadewa da ra'ayin wani cewa malam wani kaɗai zan tambaya ba cewa malam wani kaɗai zan yi tambaya bid'a ne idan ina da wata matsala ban da wani malamin da zan yi tambaya sai malam wani bid'a an gane kamar yadda wasu ke cewa ba ni da wani fatawa da zan nema sai ta bar zahaban malikiya bid'a ne ban da wata fatawa da zan tambaya sai malamin shafi'iya bid'a ne ban da wata fatawa sai ta abu hanifa bid'a ne zaka tambayi duk wani malami na sunna ba ruwanka da mazhaban shi in ka kayyade ga wanda zaka tambaya mazhaba ka zaka ka fada cikin bid'a an gane wannan ko al majhul lahu bil ilm wa salah min gairi taqayyud bi ra'yi ahad ba tare da mutum ya kayyade da ra'ayin wani ba ko mazhaban wani an gane wannan aha a tsoron الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم خلفه خلفه ثم ثم خلفه ابنه في في إمامة الطائفة sannan sai ɗan shi ɗan shi ya maye gurbinsa a wajen jagorancin ƙungiyar urifa bismi agakhan asali an san shi da suna agakhan na biyu wa kana abu qad a'addahu lil imama idan da kamila ya kasance baban shi ya tanaje shi ga imamanci tanaji wanda yake kammalar zai to imamanci nan kuɗi yake zama a cikin idan idan misalin mutum kafin ya rasu zai tarbiya daga kashin waɗanda zai zauna sosai dan ba zai kangare maka ba kaga ɗaya yana kangare ma ba a samu kuɗi ne to duk in kana in kana jagoran shi'a imamiyya duk wani wanda yake karkashin ka yana baka kumusi in kana da ɗalibai miliyan to miliyan ɗin nan kowa sai ya ba kuma su Sai cikin biyar na riban da ya samu ya samu dubu hamsin a ranar kana dubu goma ya samu dubu biyar kana dubu ɗaya ko miliyan ne ko kullum ne sai an sama cikin akawun ka. don ka ce ma ɗan ka dai ka dai wannan abu ina cikin arziki ina cikin rufin asiri kana kana so ka samu za ka yi karatu ba ma dai Allah ba zai karatu kai malamin sunna ne zaka yi sauro ko ka ce kanka ya zage ya zage shi ko yana ganin ko kai ba ba gane ba ni wannan karatu in dai ba ni talaucewa zan yi ko kaza ai ta bugawa da saka malaman shi'a da malaman sufaye manya-manyan malaman yana da wuya ƴaƴan magasan suke wannan karatun ko dalilin kenan wanda gaba in baban ya rasu in ba yayi da gaske ba sai a yi ta rikici waye zai gaje shi amma idan malaman sunna ne wanda su karatun suke yi su ba wani kuɗin ba wai shi ba yake ba kawai ana wani tsakani da Allah misali sai a yi ta nema ma yaran kaje duka boko suka yi duka boko suka yi ba ba ya yi karatu a duniya shi zai ta kokari ya za a samu a dan liƙa mu wanda daga cikin su ko kowa na zugewa a ce a nemo na za su ce ba nemo wanda daga wajen shi Allah ai duk ɗaliban malam ai duk ɗaliban shi ne ɗaliban duk ƴaƴan shi ne su ma <laughs> in ka ga abu ana samu ana samu magada magada magada suka binci a abun akwai kuɗi a cikin shi yanzu gidan ɗabiriya na Kano ai fitina aka kai wa ne zai zama jagora bayan baban ya ayyana wani wani ya tada fitina cewa shi ne ya kamata an musu an musu yan uba ne an musu yan uba shi kamata ya gaci ƙabiriya daga duk mai ya ke wannan kuɗi ya wa inda ilimin ake masu sai ka gada ka ci gaba da karantarwa in kai ne mai ilimin ai wancan mukamin duk na banza ne shi ilimi ilimi karantar kawai sai bukata wani sai an naɗa ka da wani mukami ko wani abu ita zan me yasa kake faɗan naɗawan in babu wannan ba wani da kisa ce, to an naɗa ka amma wancan za a riga ba wannan bayani za a raba biyu kagara da naɗi shi wancan za a riga tura mai account zai dawo ya ce to shi nan a zai kuma can gefen hmm? Allah shi sauke eh. wa hayya alahu taqafa al-kamila sai ya tanadan mishi shi baban ya tanaji dan shi tanaji cikakke saboda ya zama imam kaga ba saboda san rai bai san na jama'a ya zama kuma ya tanadar masa wani irin sakafa cikakke wa kana yujidu iddatul lughat ya kasance yana kyautata yare kala kala baban ya koya mai daga ciki ya kware wajen larabci wa amila ala khidmati abna'il muslimin kuma yayi aiki wajen hidima ga 'ya'yan musulmi jami'a nuna tamyiz bainat tawa'ifi ba tare da bambanta tsakanin bangarorin su ba fa kamar makanatu sai matsayin shi ya daukaka sai na tsakanin mutane gaba ɗaya saboda yana hidima yana da kuɗi wasu biloniya sai auri wata amira wata princess wata yan sarki ta iran ya aura wa an jaba mai ha wani da hu Muhammadu al-hussein sai ya haifi dan shi mai suna Muhammadu al-hussein zai nufar a cikin watan nuwambar nuwambar wato shekara ta hijira a wani miladiya dubu ɗaya alif takwas da saba'in da bakwai wa huwa agakan asali wannan shi ne agakan na uku shugaban bangaren shi a ismailiya kenan batiniya al-ma'ruf bi izni agakan al-mutawaffa wanda ya rasu a alif tara da hamsin da bakwai وقد سكن أوروبا يا زونا tazawwaja arba'a marrat kuma yayi aure su hudu na farko ya auri wato wato abin nan ku yanga ku yan ba ba san da princess da sunan da ba gimbiya masha Allah kaga bahaushe ya wasaniya min Italiya. Sannan na biyu ya aure wata budurwa ‘yar Italy, ‘yar Italy, an jaba min ha ibn Khan, sai ta haifan mai ɗansa mai suna Khan. Nam, baya ake halwa. Na uku kuma sai ya aure wata mace mai siyar da suyi. Tana da wani shago tana siyar da suyi, ya ganta yana so shi ma ya aure da mai siyar da irin wannan kayan su kayan zaki din da sauran. Wasu tana siyar da sigari. Dama su su su suna shaye-shaye. suna sai da sigari a Paris ita ya aure ta ko hmm. mabiyan ba za su ga malam yayin laifi ba kaga matsalar kenan mabiyan za su kaga abin da malam yayi sai su zai ga malam ya ma burge su ya aure da sai da sigari a gani kai ne za ka ga abin ka ga wani iri su wajen ba abin da malamin zai yi laifi to su sun gina addini akan malam ya kai matakin da in saban Allah ne ya kai matakin saban Allah yanzu ma lada yake samu to akan haka sai malam ya shaƙe ayin shi yanda ya gada ma ko sun ga malam na zina burge su kawai zai sai suke su ma Allah ya kai su kwarai da gaske to wannan irin tarbiyyar da ake musu na na tasawuf wa iyaz billah wa anjaba minha waladu sadruddin al-khan sai ya haifi dan shi daga gare sa mai suna sadruddin al-khan wato dan gidan mai gidan mai sirri sigari wal marratu rabi'a min ida mafalakat istimal eh wata kuma daga queen queen beauty a irin matan nan sarauniyar kyau da ya ga yi sarauniyar kyau ta ci ita kuma ne mai aura don ku sani yanzu wani malamin suna da kusanci na kuke gani za a sa shi a facebook in duniya a zazzage shi ko kuma zagin ya cancanta din saboda abin da ya aikata bai dace malami mai mutunci a irin wayannan mutanen banzan ba misali shiga shi ya aura kuma hankali shi kwanci ɗaliban shi ma suna yana burge su ne ma saboda yanayin mummunan tarbiyyar da aka musu والله المستعان والله المستعان نعم وحين ما أذاكان ذكر الجمع نعم, نعم. ولما اخبر عن كمال الرسل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولما اخبر عن كمال الرسل a lokacin da ya bada labarin kamala na manzanni wa ma'atahu min al-fadl wal khasa'is da abin da ya basu na falala da khususiyya wa anna dinahum wahid kuma lalle addinin su guda ɗaya ne wa da'awatuhum ila al-khair wahida zuwa ga alkhairi da awace guda ɗaya kana mutu zalika ya kasance abinda wannan ke abinda wannan ke wajabtawa da abinda yake hukuntawa an tashi mai zai ala ke. sai ne al'umma su yi ittifaki al'umma su taru akan gaskata manzanni inda da awansu ɗaya ne da kuma jawuwa zuwa gare su lima atahu min al-bayyinat saboda abinda Allah ya ba manzanni na hujjoji bayyanannu allati misluha allati ala mithliha yu'minu al-bashar wanda akan misalinta ne dan adam ke yin imani akan misalinta dan adam ke duk wanda ya ga irin wannan abun ya kamata ce ya yi imani lakin aksarun in harafu an sirat mustaqim sai dai mafi yawa daga cikin mutane sun karkace daga hanya mai kakke wa qala ikhtilaf bain al umam sai sabani ya auku tsakanin al'umma minhum man amana sai wasu daga cikin al'umma sun yi imani wa minhum man kafar wasu daga cikin al'umma sun kafirce nan wa qala ajal zalika al wato yaƙi ya auku saboda wannan allazi huwa mujibul ikhtilaf wa wanda shine wato mai wajabtar da ainihin sabani da kuma ƙetare iyaka yana wajabtar da sabani kuma yana wajabtar da ƙetare iyaka walau sha Allah la jama'ahum ala huda da Allah ya so da ya tara su akan shari'a da ba za su yi sabani ba ko hmm. da Allah ya so da duk duniya gaba ɗaya sun zama musulmai sun zama to akan aqidar sunna sun zama to kaza ولو شاء الله da بعد ما وقع الاختلاف da Allah ya so kuma bayan sabani ya auku mai wajabtar da su yaki da ba su yaki ba walakin hikmatu ittadat jiryan umur ala hadha nizam sai dai hikimansa sa ya hukunta gudanan al'amura akan wannan tsari eh, wato gwargwadon sabubba fi hadhihi al-aya akbar shahid ala annahu ta'ala a cikin wannan aya hmm. akwai mafi girman shaida akan cewa lallai Allah madaukakin sarrafa Allah shi ke tasarrufi a cikin dukkan sabubba saboda musabbabat ɗinta ababen da aka sabbaba na'am wa annahu in sha'a abqaha lallai shi Allah in yaso sai ya wanzar da ita in sha'a mana'a in yaso sai ya hana wa kullu zalika tabu'un li hikmatihi wahid wannan gaba ɗaya yana bin hikiman Allah ne wa hada shi kadai na'am fa innahu fa'alun lima yurid domin shi Allah ta'ala mai aikatawa ne ga abin da yake nufi laysa li iradatihi wa babu wanda yake zai ya hana ga ainihin iradansa da mashi'ansa duk abin da Allah ya so aikatawa lallai sai wannan abin ya tabbata ba mai iya hanawa wala mu'arid ba mai iya gittawa wala mu'awid ba mai taimaka in Allah ya so ya ruwa yanzu duk duniya da za a taru dan ka ayi ruwa sai an yi ruwan nan in Allah ya so a samu wadata duk duniya da za a taru wadata ya tabbata ba mai iya hanawa abin yana zuwa ne kawai lokaci daya ko da mutane suna ta kanje kanje don kare ya faru sai ya faru lokacin shi ne shi yasa abu in lokacin shi ya zo kace zaka tare sai dai kai sai dai kai ya kautar da kai an gane kun ga misali a da ina ganin yanda ainihin du misali kidan shi a kai katutu a tudun wada da za a ce muku za ta kauce ba ku yadda ba yadda suka karfi ya ba ta ko ina a tudun wada za ka su ne ko ina akwai unguwa musamman nan kaje gangaren nan tudun wada kusan sun fitili mutanen unguwa, mutanen unguwa sun magaji da su an kuma na sayar da za yi da su ko yanzu ina suke nan poli nan poli wasu daga cikin ba za su sani ba nan dandali ne su nan ne wajen karatunsu nan ne wajen su nan ne wajen sa fim masallacin poli limamin ahalus sunna su kuma ɗan shi aka saka shi bayan ƙarin poli masallacin poli ga liman ahalus sunna amma ɗan shi'a suke gudanar da masallacin ba wanda ya hana eh nan za a yi girki a nan za a yi kaza a nan za su yi azumi a nan za su yi komai in za su yi zanga zanga daga nan suke farawa amma ga yanzu kamar yi ruwan dauki sannan zaria su anan suke yin fai hudu su limamin ahalus sunna masu kuma limamin malamin su jagoran su ne ke fai hudu ba ba wanda zai hana suna zuwa daga ko'ina cikin Najeriya ranar ranar juma'a kafin liman yanzu za ka sun cika in sun gama sauraron hudu ba su tafi abin sun gama sauraron biyar ba su tafi abin haka masu cewa ma ga yanzu yanzu ina ne ma a zariya na ne ma kusan. duwa da wajen gaba ɗaya babu a gani sannan ina ina inda yake yanzu a can zariya babu babu wannan al'amari in Allah ya ce zai yi abu ba wanda ya zai hana in kuma Allah bai ga daman yin abu kake kai zaka yi zaka wahala a ga zaka kana ta samun kana ta kana da sauran sai a nemi ka a rasa na'am na'am tarjama بسم wato fatahu makka in nasarar Allah ya zo da ainihin fatahu makka wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane kusan da kaga mutane ya rasulullah kaga alama mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya suna shigowa addinin Allah fasabbih bihamdi rabbi kai tasbihi tare da godewa ubangijinka kuma ka nemi gafaran sa innahu kana tawwaba lalle shi ya kasance mai yawan tuba mai yawan karban tuba na mutane a gani Allah ya ba annabi alama cewa da zaran ya ga wannan alama to lokacin mutuwansa ya kusa saboda haka ya dage da bautan Allah ya dage da tasbihi da gode wa ubangiji kuma ya ta neman gafarar Allah na lokaci ya kusa lalle shi ya kasance mai yawan karban tuba na bayi an gane wannan ku na'am Thank you.

yanzu ya kai mataki ya kai da zaka daina sallah zaka daina azumi zaka daina kaza saboda ka dai kana yi eh na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al hadith as-samin wal 20 hadisi na 28 na'am an abi najih an karbo daga abi najih shine irbad bin sariya radiyallahu anhu na'am qala wa azna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi matukar wa'azi wajilat min al-qulub wanda zukata suka firgita saboda wannan wa'azi wa zarfat min al kuma idanuwa suka zubda hawaye saboda wannan wa'azi fa kunna ya rasulullah sai muka ce ya rasulullah annaha mau'izatu wadda kaman wa'azin mai ban kwana imana kaman daga wannan wa'azi ba za mu ƙara jin wani wa'azi ba da kasan shi mai ban kwana yana gaya maka magana ne wanda zai rabu da kai in ya tafi shi ke ba gan shi ba to wannan wa'azin kana mana wa'azi ne na ƙarshe wanda daga shi ba za mu ƙara jin wa'azinka ba to idan wa'azi ne da ban kwana ya rasulullah fa autina to kai mana wasiya in ka tafi me za ka bar mana in dai wa'azin ban kwana ne kai mana wasiya in ka tafi me za ka bar mana ya rasulullah na'am qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla kaga sai annabi ya nuna lalle wa'azin ban kwana ne ko yace to ina muku wasiya da kiyaye dokokin Allah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a da ci da biyayya ga shugabanni masu mulki shugabanni masu mulki ƙarƙashin musu suke mallakan musulmai to wajibi ne ga musulmi su ci su yi da'a a gare su kaga manzo Allah kafin ya bar duniya sai da ya nuna mana muhimmancin yin biyayya ga shugabanni matsar ba su yi ba an gane wannan ko Ya alaikum ko da bawa ne a wata ruwaya abdul habashi ko da bawa ne mutumin habasha bawa bakar fata wanda yake ka an da hu zabiba kaman kanshi irin zabibi ne kanshi ba kum ko da shi ne irin bawan nan wanda kanshi dukulalle dukulalle ne wanda ba kum eh, eh abin da kanshi kaman na kuda kuda ke shago to ko da kanshi irin na kuda kuda ne sai ya zamanto shugaba to ya zamanto wajibi ku yi hakuri ku yi masa ka san balarabe a ce bawa bawan ma irin bakaken fata ya masa mulki yana ganin kaskanci ya tabbata gare shi dan ko da irin wannan bawan da kuka rena ne ya zamanto ya yi juyin mulki har ya zamanto mulki ya zo hannunsa sojoji yan sanda da waye da waye sun zo karkashin sun masa mubaya'a kawai ku miƙa wuya in kun ce za ku taɓa shi to za ku gitta wa kanku da abin da ya fi ƙarfin ku an gane wannan sai dai in kafirci ya bayyana a ƙarara ko kuma ya zama tun ba ku da ikon cire shi in ya yi ridda fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira abin da yasa ne muku wasiya jama'a domin duk mutumin da ya rayu daga cikin ku da sannu zai ga sabani da yawa kala kala sabanin aƙida, sabanin ibada sabanin mu'amala sabanin ainihin tsarin mulki zai ga abubuwa kala kala wa alaikum bi sunnati idan kuka ga irin wannan abubuwa to ku lazimci bin sunna ta wa al-khulafa'i ar rashidin da sunnan khalifofi shi za nan ku fahimci ku fahimci musulunci akan fahimtar salafus salih mm. shine ma'ana kaga wa'annan khulafa'ur rashidun idan suka yi ittifaki akan abu za ga duk sahabbai sun yi ittifaki akan shi to idan har kuna so ku fahimci sunna na da kyau to ku bi sunna ta khulafa'ur rashidun a gane wannan shine salafiya fahimtar alkitabu wa sunna ala fahmi salafi salih al wanda suke masu shiryawa addu alaiha bin nawaji ku damƙe shi da haƙora kan ku sake shi ku damƙe shi da haƙora wa iyakum wa muhdathatil umur ka shedun ku da kagagun al'amura duk wani abu da ka san an kago shi da sunan addini ka ku da shi amma kagagu ta bangaren duniya ba eh, jiragen sama motoci jiragen ruwa computers internet handset duk wani abubuwan da aka kago su a cikin harkar rayuwar duniya yaya hukuncin su shi wannan ba matsala ko duk wani abu wanda zai kawo sauki ga rayuwar dan adam nan kuma bai yi karo da addinin ba za mu aiki da shi da abin da zai kawo mana sauki ga rayuwa bai yi karo da addinin ba za mu yi aiki da shi kamar me yanzu kamar mota yanzu yana kawo sauki ga rayuwarmu wurin da za mu daɗe muna tafiya za mu cimma wannan wuri cikin sauƙi, ko kaga ashe ga duba Allah ta'ala ma da yake maganar jaki da sauransu ai waye yi litarkabu hawa zina ashe hawa da kuma yin kwalliya abu ne wanda shari'a ta san da shi kuma wa yahmilu asalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakil anfus su wayannan dabbobi suna daukan nauyin zuwa garuruwan da ba za ku iya cimma garuruwan ba sai kun wahala to haka samu wani abu wanda ya fi su kuma sauki ba kaga ashe sai amfani da shi saka motoci jiragen sama jiragen ruwa duk wayannan gaba daya suna sauwake mana rayuwa kuma babu wani nazi wanda ya nuna sun saba wa shari'a ko sannan abin da ya shafi makamai na zamani ga makamai ga jiragen sama na zamani kala-kala wanda ake yaki da su wanda babu zuwa zamanin magabatanmu an gani kuma yadda za mu gane irin wannan bid'a shine wani abu ya taso zaka kafare ma ke yin shi mu sai ga cewa magabatanmu ma ba wanda ya yi shi hmm. an gani su mu sun haura kuma sun hau jaki sun hau doki su kuma a wannan zamanin mun wuce na wajen yanzu a ce kenan mun wuce manzanni mun bi su matsayi tun da muka hau doki da a muka hau jiragen sama da motoci da kaza mun bi su amma rayuwar mu ya fi nasu sauki yayi ko rayuwar mu ya fi nasu sauki irin gidajen da muke ginawa ba su taɓa ganin shi ba su saka abubuwan da muke aikatawa na ci gaban rayuwa irin masallacin mu ba da wani zai tashi da kabari daga cikin ya gani ya fahimta a ce wannan masallaci ne ya zo ya ga irin wannan inda ƙawata masallacin nan da sauransu da irin wannan da duban da aka sanya wanda daga cikin wallahi zai firgita sai wani malami ya ce da shi wannan biyu zai zo ina da asubar mamaki zai iya koma wanda ya fito an gane ga kawai zai magana shi ce ai wani yayi tafiya yanzu a ce to ai yana China yanzu ya za a ga za a ba shi yi magana da shi ko ma za ga fuskar shi ma za ka fuskar shi kana magana da shi kana kallon fuskar shi ina yake yana can China can bangon duniya haka shi wani irin ci gaba da aka samu to shi sa annabi yake mana magana antum a'lamu bi umuri dunyakum hmm. ku ne kuka fi sanin al'amuran duniyanku abin da ya shafi ci gaban duniya wanda ba addini bane ci gaban duniya ne wanda kafiri mana iya yin fiye da naku eh? science and technology sai kafiri yayi abin da musulmi zai yi ba amma addini ba wai yi sai musulmi magani shine wani malami yace ce abin mamaki Allah ya ba mu dama mu kirkiro abubuwa kan al'amarin duniya mu sai musulmi sai muka zama to kidahumai akan al'amura ba ma iya kirkiro komai amma mun kware wajen kirkiro addinai ko ba gane ba mu ne za mu kiyaye ce wannan tijjaniya kadiriya na kashe bandiya bala'i a waye kaza ko ne zaga mun kirkiro mun kware wajen kirkiro addinai kala kala amma duk wani abu na na rayuwa na cigaba rayuwa ka bare sai dai mu amfana da shi an gano wannan to saboda haka a fahimci cewa kirkiro wani abu da annabi ke nufi cewa ka shaidun ku da kirkirar al'amura su ne abubuwan da aka kirkiro a cikin addini mutum ya girgiro zikiri wanda ma anzala Allah bayanin sultan ko ya girgiro wani nau'i na sallah ko ya girgiro wani abu wanda da shari'a ba ta san da shi ba irin su maulidi da sauransu to irin wannan duka gaba daya manzo Allah ya ce ka shedu da kirkire kirkiren addini da abin nan fa inna kullu bid'a dalala domin lalle kowane irin bid'a bata ne duk wani bid'a in yana da alaka da addini bata ne Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithu hasan sahih eh. نعم عمدة الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يجوز قتله باب أبن ديكي هلك أكشيشي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يرى متى يدال لي من الله صلى الله عليه وسلم يا شيء خمس من الدواب كلهن فاسقون wato biyar daga cikin dabbobi dukan su mabarnata ne dukan su fasikai ne suna barna yusallatu al-haram ana kashe su a cikin harami a wannan hadisi ya nuna ana kashe su a cikin harami ko to a cikin yilliba idan an su wajen da ba harami ba harami za ka kashe su min babi aula ko min babi aula wani hadisi ya ce yi yusallatu fil hilli wal haram ana kashe su a cikin hilli da kuma harami gaba ɗaya. Eh, al na farko hankaka ana kashe hankaka da inda ka same shi da shahu wal aqrabu da kunama wal da bera wal kalbu da kare mai cizo da kare mai cizo irin mahaukacin karen nan idan ka yadda ya cije ka zai sama ciwon hauka kai ma za ka yi ta haushi haka mutu in ka kare yadin fare ga musamman irin karnukan da ake barin a gida yanzu ba a yi masa allura irin wannan kare ya cije ka ka tafi yana da wani irin guba an gane wannan ku shi sa karka yadda kare karka kare ya dubare ka kana da wani lafiyayyen sanda kwaɗe shi yanzu sai ku tattauna da mai karen eh, bayan ka faɗi shi na ƙasa an bai jona mafi yawan karnukan ba a musu allura amma karnuka irin police dog na ana musu allura ko sun cije ka ba za su sama ainihin dafi ko guba a jiki ba misali an gane wannan irin wannan shine alkalbul aqul ana kashe shi da wal haram wayannan su ma dabbobin ana kashe bera kun ga bera ko a cikin hindi ko a cikin harami so bera yana da banna an gani bera yana da barna ina ga cewa in bera na da zaka da dawa mana da wari bisa da dawar da wari ne da dawar yi wari duk bera yana da fata kuma gane ba in bera zaka ajiye abu muhimmi ya lalata ma ka ajiye abu muhimmi ya lalata ba littafan ka ya yaga maka eh su da ka za ka iya ajiye dukiya gaba ɗaya ka kasa da dukiya da lokacin da kawai kuɗin ka ya zama kawai ya yi yaka da su su saboda haka wa'annan dabbobi da baki ɗaya suna da ɓanna kunama kowa ya san ɓannan kunama shahu kuma an ce da zaran ka buɗe ƙwarya molon ka yi aski ka buɗe ƙwarya molon ya ga ƙwarya molon na haske daga sama zai zo kawai ya cece ka a kai sai dai kirkau da abin da ka ga ya ma kai to ya ɗauka nama ne sai ya taho daga sama kawai zai soka bai san cewa mutum ne rayayye ba akwai zunan nan garin babu abinci ne shi za babu wuraren da akwai abinci sosai za su same su da can muna zaune a gida za ka kawo shawo ana cikin ana suna ko ana wani biki za ka shawo yanzu kawai ne ko aje nama zai suna kawai zai sama ko kaza kaji za ka suna kwasan kaji to yanzu kajin ma yana suke ba kajin sai kajin agrik ake kuma ana tura suna cikin hakulki hmm? yanzu ba kajin sosai amma amma ƙauyuka wanda akwai dabbobin irin za ka ana samun su na'am wani musulmi يقتلوا يقتلنا قتل خمس فواسق في الحل والحرم يقتلنا يقول يقتل yi ana kashe ainihin fasikai guda biyar a cikin hilli da kuma harami duk ana kashe su na'am an cire wannan daga cikin lataɓa taqtulu sai da wa'antun hurum duban da wayannan za a kashe su wannan am ne maksus eh babu dukhul makkata wa ghairi babu shiga makka da wani sa na'am an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kala makka ta amal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka shekaran fatahu makka wa ala ra'atihi mikfa alhali akan shi akwai hulan kwano wannan in yana nuna mana wani abu shine manzo Allah bai harama da aikin hajji ba tunda mai harama baya sa hula baya sa rawani baya sa hulan kwano tunda kaga manzo Allah ya shiga makka alhali akan shi akwai hulan kwano alama ne cewa ne. alama ne cewa shi a lokacin halalun ba mai aikin hajji bane shi ko umra falamma ma ja'ahu rajul a lokacin da manzo Allah ya cire wannan hulan kwano sai wani mutum ya zo masa nan fa qala ibn khatal muta'alliqun bi asfar al-ka'aba ya rasulullah ibn khatal ya wato ya liƙe da ainihin wato sutura na ka'aba na'am fa qala uqtulu sai annabi ku kashe shi hmm. wannan ibn khatal ya musulunta da ya musulunta sai kuma ya janye sai zo yana taiwa manzan Allah ƙarya yana taiwa manzan Allah ƙarya kamar irin mai cewa din na ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa shi rubutun wahayi duk inda yace a rubuta sabiul alim shi zai rubuta alimun hakim ko manzo Allah baya ganewa yace duk shirme ne abun ai na shiga musulunci na gani an gane irin dai wannan manganin misali sannan kuma yasa ƙananan yara suna ta zambu sai a haɗa wani waƙi a yi ta zambo ga manzo Allah kasan shi ko balarabe ba abin da yake gini kamar zambo an gane wannan ko so da wannan bawan Allah ya yi abubuwa da dama na cutar da musulunci sosai manzo Allah na wuce sai ƙananan yara na ta zambo suna zagin shi da waƙi shine sai manzo Allah ya ce kawai ya halarta jini shi inda ga shi ko a kashe shi sai da gan shi saboda hadarin shi an gane kasan mutumin da ya shigo musulunci sannan daga baya ya faɗi wasu abubuwa ya fi kowa haɗari ya ce ba mu ba ƴan gida ne ba ba ko wanda da ban gaba gaba ne ba ni ni nake bari mu kaza a gare shi duk abin da na faɗa ma ka yarda kuna ne irin wa'annan sun fi haɗari ga mutum fiye da nawa shi saboda za su shirya ƙarya kuma za a yarda sa mutumin da ke kusa da kai ya fi cutar da kai fiye da na nesa an fahimci wannan ko za ka ibin kadar ya shigo musulunci kuma ya kusanto sai amfani da wannan dama yana ta propaganda na hana mutane shiga musulunci sannan gashi kuma yasa ana kai ma annabi zambu to shine annabi ya ce a nemo shi to ba a samu ganin shi ba sai fatawa makka yana ta boye boye da aka zo fatawa makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya shiga Ka'aba ya tsira duk mutumin da ya je ɗakin Abu Sufyan ya tsira mutane da yawa suna ta shiga ka'aba wasu suna shiga gidan abu sufiyan abu sufiyan na zaune shi ma mai laifi ne yana jiran abin da Allah zai yi da shi kawai zai gace wai duk wanda ya shiga gidan shi ma ya tsira kawai ga mutane shigo a lafiya lafiya Muhammadu yake duk wanda ya shiga gidanka ya tsira kuma miji da'awa dan take musulunta dan take karbi musulunci an gano wannan to kaga bayan an yi wannan to ibnu kadar shi ma sai ya ce to bari ya hauka na ka'aba ya labe a wajen shi ne sai hau wannan sutura na ka'aba din sai ya rike wannan bakin abun kama da ma cewa man da kala huka na amina ko saboda haka sai ya shiga sai wani ya rasu laka ibn kadar din nan wanda ya cutar da musulunci ya cutar da kai kaza sai mutum kashe shi kawai to yaya alakan wannan da man da kala huka na amina wanda ya shige shi ya kasance amintacce gashi ibn kadar ya shiga bai zama amintacce ba Eh? wani ya ce an yi takrifin wannan daga cikin umu am ne masu banda ibn Kadar. wa man huka na hannu amina amma banda ibn Kadar. haka ne aka ce a'a abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai wannan lokacin an halatta mai yaki zai iya yaki a lokacin nan ba ka duk wanda manzo Allah ya kashe a lokacin nan ba laifi bane wato an hana kisa ga harami ga duk wanda ya shiga amma wannan lokacin an ba annabi ya ce wa inna ma uhillal li sa'atun min nahar ni ma an halatta mun ne wani dan lokaci na yini sai dai lokacin da aka halatta mu annabi yakin nan sai ga ainihin sa wanda ya cutar da musulunci na ƙarshe an gani sai annabi ya ce a kai shi lahira ku gane wannan a lokacin an ba annabi dama ya yi abin ne sai ya yi saboda wannan bawan Allah barin irin a duniya wato illa ne sosai annabi na iya barin duniya ya zo ci gaba da barna yana fitar da al'umma an gane ku wannan shi ne na'am na'am wani abdullahi bin umar radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi bin umar annabi ya shiga makka daga wani waje ana kira shi kada daga wajen da ya kira saniyatul uliya daga nan ya shiga wanda ke can wani can kwari wa kharaja min saniya a sufla da ya fita zai fita daga saniyar sufla sunan wurare ne idan mutum na so ya rayar da wannan suna sai ya tambayi wuraren ina suke in zai shigo maka zai shigo ta wajen in zai fita ya fita ta wajen amma yanzu zai yi tunda ana ɗauko kare a mota duk gaba ɗaya mota ake ɗauko mutane an gane daga jidda za a kwaso ku a mota a taho da ku to ba ka da iko ka ce ga inda za ka ji tunda gaba ɗaya mutane da yawa ne a cikin motar na'am نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شجا ساكن كعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان الهالي جا أسامة بن زيد وجا بلال جا عثمان بن طلحة Usman bin Talha shine wanda makullin Ka'aba ke hannunsa tun a jahiliya. Wanda musulunci ya zo Aliyu gina Abi dalibi ya kwace. Lokacin an yi fatawa maka Aliyu ya kwace a wajen shi. ne manzan Allah ya ji labari Aliyu ya kwace. sai Allah ya saukar da inna Allah ya kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha an gane ku bai Allah yana umurtan ku ku mayar da amana zuwa ga mai ita a lokacin sai Annabi ya kira ainihin Usman bin Talha sai Annabi ya ce Ali bin Abi Talib na yake kawo makulli damƙa mishi shine sai aka damƙa ma wannan mutumin shi ma wannan da'awa aka mai shi ma wannan yana da cin dalilin da ya sa ya musulunta ba kwace makullin ba an ba wanda ya ɗauka musulunci ai mukami yake so ai musulunci in dai ka tabbata akan musulunci musulunci ba ya kwace maka mulkin ka abin da zai sa kwace maka mulkin ka shine kafirci an gane wani ku na'am fa azlaqu alaihim baba sai suka kulle kofa a gare su wato ma'ana da suka shiga ɗakin ka'aba din wannan ɗakin ba ta cikin ɗakin ka'aba ɗakin da ake shawo mutum ya shiga mutuwa yake dinnan. kun gane yayi shine da annabi da ainihin Usman bin Talha da Usama bin Zaid suka shiga cikin wannan aka buɗe ɗakin Ka'aba suka shiga ciki salam ma fatahul bab lokacin da suka buɗe kofa kuntu awwalu man walaja to bayan annabi annabi sun gama abin da za su yi kuma suka buɗe sai Abdullahi bin Umar yake cewa da suka buɗe kofa sai ta kasance farkon wanda ya shiga wajen ina shiga sai na gamu da Bilal sai ka shi wai manzon Allah da da sun bilal da duka aikata ne a cikin wannan shin manzon Allah ya yi sallah a cikin sa ala na'am yace eh annabi ya yi sallah a cikin sa bainal amudaini ya yi sallah ya yi nafila tsakanin wasu ke shigar guda biyu na bangaren dama fila na bangaren dama Anan annabi ya yi sallar nafila a ciki na ana iya shiga ciki kuma ana iya nafila an gane insha Allah بلوغ المرام نعم ونبيس eh malamai sun magana duk wani abu mai cutarwa wato an menene illar da yanzu aka ce a kashe wa'annan cutarwa idan aka samu wani dabba shi ma mai cutarwa irin su ko wanda yake cutarwa fiye da su shi ma za a mai wannan yanzu ya za ka yi da kuna cin naka ya ce ya je ka a harami a kyale shi amma kama akwai abubuwan da in mutum ya kashe fa ya bada fidiya kamar mutum ya kashe kwarkwata kudin cizo kaga suna cutarwa amma ka kashe zai ka bada ka bada fidiya a ce ka bada wani rago eh dubu goma sha biyar dubu na bulugul maram shiwa eh akwai masu wannan ra'ayin cewa a fitar da shi waje da ƙarfi sannan a hukunta shi kuma masu cewa in sai daga wajen yau ya gudu ba a kashe shi ba za su tsira kamar da kalahu kana amina in an biyo shi ne ya gudu ya shigo ciki amma in a ciki ne ya yi laifin dan makka ne kuma ya yi laifi a makka za a hukunta shi nan take a makka ma بلوغ المرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب اللقطة باب القنطوة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة الله يقرأ مش يدعي من ذا الله فلا ترى يوتي نبيه في طريق أكان هنيا فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها يقول إذا بعدين كنا جين تورو كده ونن نبيه يزمن تولد تشكيل صدقة ما دانا شيء اتفقنا عليه إيه أبن ده يسا بزن تلبينا نمبر saboda mu ahalul baiti ba ma cin sadaka hmm. kuma gane yayi da ba zan ina jin tsoro kada ya zama to daga cikin sadaka ba da na ci ku fahimce ni ko kaga da wannan kenan idan mutum yayi tsintuwa zai iya amfani da wannan tsintuwan ba tare da ya ci giya ba eh? mutum in ya ga tsintuwa zai iya amfani da tsintuwan ba tare da ya ci giya ba kana zaune sai ga wani sai ga wani kaza kaga kaza an kawo daga mutabbi wato gashi nan an sa su a cikin abin nan an ajiye a cikin leda haka ga sunan tsewa to wani mutum ne abin ya faɗo daga mashin ne shi kuma ya riga ya wuce to kuma to yanzu ya za ka kai ga sunan kaji kaji ga sunan abin kare ko tarama eh, to yanzu yaya za ka yi za ka iya ci tun da manzo Allah ya ce abin da ya sa ba zai ci ba yana jin tsoro kada ya zama to daga cikin sadaka kamar mu da muke cin sadaka ba yaya mu ya halatta mu ci sadaka to in na ci yayi laifi sai ya lalacewa saboda ka wannan hadisi na dabino wato saboda dabino yayi kankanta da yawa dabino kwaya ɗaya tamra ba kwayan dabino ne guda ɗaya idan mutum ya tsinci irin kule ɗaya ɗin na irin naira goma naira ashirin ka tsinci za ka ci giya ta tsinci ɗan ƙanƙanin kuɗi wanda ɓacewan ba zai yi tasiri sosai ba za ka yi cigiya ba maganin cigiya kamar a dubu ɗaya kuɗi mai yawa dubu ɗaya kuɗin kuɗin kuɗin za ka biya ma yara wajen uku islamiyya kuɗin ta yara uku har sai ba ka canjin naira ɗari a makarantar ku ba ɗari kuwa ke zai ba shi ne daga mutum ya biya ma yara uku kuɗin ta wasa ne dubu ɗaya kuɗi ne mai yawa idan mutum ya tsinci dubu ɗaya dole sai ya ci jiya. amma kuɗin da zai da tasiri sai mun duba bin urf urf kuma shi zai hukunta yanzu wani kuɗi ne mai da mutane ba su ɗauke shi wani abu ba naira biyar in kaɗinta naira goma in kaɗinta to duk irin wannan wani ya ci zuwa ɗari ma ɗari ba kai bari akwai yanayin mutanen da za su wahala wanda zai a tudun damu zari in aka san in ina gari ya kace ba ta ba matsala to almuhim dai bil ma'ruf a gani za a duba ne cikin kuɗin kudin yana da tasiri in yana da shi sai kai cikiya in bai da tasiri ba magana cikiya ko kana iya amfani da shi kana so a gani wanda shine abin da malamai suka faɗa kan matsala ɗin na'am amma kuma yana da mutum yana ganin da shi ya sai ya ɗauka ya amfani da shi ya zai zai bai shi wuce ai ya kai wani wani ka jefar da naira ashirin ɗin ka da naira goma ka yace ina sane ya ɗauka ya ji a da ci halal ba sai da gangan da ya gan shi ya kudin shi ya fadi bai gaya mai ba نعم وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. أنكر أولا زيد بن خالد الجهني الله يقرأ من ce. ja wani mutum ya zo wajen annabi sai ya tambayi annabi game da tsantuwa nan fa qala ayris ifasaha yace ka san jakansa ka san jakan sannan ka gane igiyan kuma in ka tsanci abu sai ka duba jakan ya yake jakan fata ne ko na roba sannan kuma yaya kalan yake gane ko kaza sannan sai ka san igiyan da aka daure wani irin igiya aka daure da shi sai ka sani na sun ma'arifa sana sannan sai ka yi cigiya wato in ka san wannan sai ka je ka ajiye shi a cikin ɗaki ka ɓoye. sai ka yi cigiya shekara guda kana cigiya an ce kuma wannan cigiya za ka yi gwargwadon ikon ka ne ba ta kura ma kanka in ka ɗan cigiya sama sama zai ƙara koma harkan ka shekara guda ba za a ce kai ta yawo da abu an baka aiki kenan da girma wanda bayan wani aiki ka gama kuma wanda abin ya bace ya gode Allah ta karanta yi bayan ya sahibu ha ko wanda aka ce ya tsaci kun biliyan hamsin yanzu mutum ya ta godiya ya ta shirya albarka Allah ya maka albarka na gode Allah ya samu da isa da ilu Allah ya kara maka imani Allah ya saka shiga aljanna bayan ya gama kitu sai an jima kaga nan gaba sai shi dan ya mimi ko dubu hamsin ka bashi a wani wajen ai ka dai kokari ko ka ko dubu hamsin ka dan bashi ko dubu ɗari daga shi dala ba yawa dan sha ruwa a sha fiya wata sai kai ta mai godiya ka shi kai ta shi mai albarka an ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafiruhu duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka mishi fa in lam tajidu ma hu bihi da'u lahu in ba ku samu abin da za ku bai sakayya ba ku bai addu'a sai ka zo ka dauki mataki na biyu alhali ga matakin farko an ce ka fara saka mishi kuma ka ɗiba kuɗi ka bashi in ba kuɗin sai ka mishi addu'a kai ka zo kai kai, kai kai shi ya ƙosa ma ka gama ya tafi abin shi bai an gane wannan to za ka yi cigiya shekara guda kila ka je wurare muhimmai da cigiya kamar ka je ainihin kasuwa sannan ka je gidan rediyo ka je gidan rediyo ka cigiya gidan rediyo shi sauki yanzu ka je ka dan za su ce ka biya wani abu ka kawo kawo kawo kawo da akwai akwai filin cigiya da sanarwa a cikin kudin zai amfani to shi ne kai a cikin kuɗin kawai kai a cikin yanzu ka ce to na ba da ciki a gidan rediyo na ji ana sanarwa a kaji ɗari biyar na bayan an gane ka yi ciki a shekara guda fa in za sahibu buha idan ma abokinta ya zo alhamdulillah haka ake zo ba shi kayan shi illa fa sha'anuka biha idan har bai zo ba kai sha'aninka da kuɗin amma ko ka yi sha'ani da kuɗin da zo ne dawo daga bayan ka biya shi qala fa dalatul ganam yace to batattun tumaki ba tumaki in sun bace ya zan yi da su ya rasulullah qala hiya laka aw akhi yace tumaki in sun bace naka ne ko na dan uwanka aw ko na kerkeci naka ne ko na dan uwanka ko na kerkeci in ma ka dauke ko dan uwanka musulmi ya gani ya kama ko kuma kerkeci ya cinye banza sai ka duba wanda fi sauki gare ka ala fadalatul ibli saboda shi shi rago in ya ba ya iya dogaro da kanshi yana buƙatar wanda zai bashi abinci yana buƙatar mai kaza mai kaza in ba mai kulawa da shi shi kenan zai tozarta a gane to sai ce to amma batattun raƙuma ba alam malaka wala me ya haɗa ka da batattun raƙuma raƙumi ya bace bai wanka da shi ai raƙumi yana rayuwa shi da kansa ko ba mai kulawa da shi raƙumi zai rayu ma'aha siqa'uha wa tare da ita akwai siqa ɗinta wato wato tana da rizabuwa rizabuwa da take ajiye ruwa za ta iya ajiye ruwa lokaci mai tsawo ba tare da an samu matsala ba idan idan ainihin bata samu ruwa ba ta fito da wannan ruwa na jikinta ta riga amfani da shi za a tana da kuma ainihin takalminta da take tafiya sarjul ma wato tana da takalminta tana iya gangara ma ruwa ita da kanta ta je ta sha ruwa wasu akulu shajar tana iya zuwa ta ta cin itatuwa kuma ba ta tsoron sauran dabbobi hatta yalqaha rabbu tana iya rayuwa cikin daji ba ta tsoron dabbobi amma shi dabba yanzu kura in yaga in yaga tunkiya ta zama nama sai da cin ya ganta ta zama nama zaki ya ganta ta zama nama amma sabanin shi raƙumi raƙumi shi sukan ji tsoron shi saboda gashi nan yana tafiya zan ɗan ɗan dogo da gashi nan to yakan yakan yakan kare kanshi a cikin daji sosai kuma ya rayu tsaf a cikin daji hatta ya tsaha rabuwa ku bar ta har sai mai ita ya gabu da ita ka ku yanka ku bar ta har mai ita ya zai da yin shi ku alai bukhari da muslim sun ruwaito wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man awa dalatan ba huwa zalim duk mutumin da ya tattaro abin da ya bace to shi ma batacce ne malam ya bace bai giya bai zai ɓoye. to shi ma batacce ne ya saba majini malam matsar bai giya ba eh muslim a san mun sa shawai ba sata ba mutum zai ba sata ba eh? a yanayin ƙurb ba shi ba ba ko dubu ba a wata eh? Eh? a na ina ba cika mutane ba suka zuwa neman kamar da irin irin din amma a ce cikin GRA dan dubu daya ma wani wani kuma ya gashi ba bai ma zai wuce ne kawai zai dauka ba eh? ai ba za ka fita kudin ba za ka ce kuɗi ya ɓace mun za ka yi cewa wasu 'yan kuɗi sun ɓace don kada mutum mai ɗauka masu yawa ne ka ce wasu 'yan kuɗi kaɗan sun ɗan ɓace da idan mutum ya ga kuɗin shi ya ɓace to yanzu ya fage ni to za ka ana ta shinke shinke wani ta shinke shinke kuma sai zo ya faɗi eh, ɗari biyar biyar ne ko dubu ɗaya ne ko yanzu duk zai yi bayani a ba wani ba wani shi babu kibiyar taimako ne shi mutumin in ya ga dama baka yanke baya ba kenan ya rage nashi ah. kamar me a cikin gari ai ai ba yi cikiya da sauki cikin gari yadda ba ba shi bane yayi za ka iya cikiya kenan in idan ka mako mai ya zo ya ce aiki ya zaɓar ta ya za ka yi kullum ya zo zai faɗa mai shi

ai sai a hana shi na san mace amana ne Magana na'am na'am insha Allah dan uwa suna dan fita dan tsaya ba da cikin minti za a zagaya neman taimako a taimaka fi sabilillah ana ƙara sanarwa da